الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرن دا أكون إيجو ترجب دا هدوكو 24 ga watan rajab shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da da ashirin da da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam hassan al-barbahari a cikin wannan masallaci mai albarka karatun da muke yin wata-wata a yau bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala a za mu tashi ne akan gabar magana da take cewa wa wa'alam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'asiyatin lahi azza wa jal idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan wannan gaba din yana daga cikin aƙidu na ahlus sunnati wal jama'a masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin annabi sau da kafa cewa ba a yi wa wani mutum la ta'ata li basharin ba wani mutum da ake masa da'a fi masiyati Allah azza wa jalla wajen saba Allah abin nufi anan shine a bi shi kuma a saba wa Allah daidai ke da maganar mai ahalari kamar yadda ya zo a cikin asar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq babu da'a ga abun halitta ko wane ne shi wajen saba wa Allah in Allah ya riga ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa zancen su shi ake bi amma wani Allah ko wani manzon Allah sallallahu bai da yancin da za a saba wa magana Allah shi abu tasa ina jin hankali ma bai kamata ya dauki wannan ba haka kuma ba a saba wa dokar Allah abu dokar dan adam dokar Allah ita ce doka ba a saba wa maganar Allah abu maganar wani magana Allah ita ce magana wa man asanu min Allahi qila wa man asanu min Allahi haditha hukunci ba a daukan na wani Allah aban na Allah afa hukumal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya kuke so ku watsar da na Allah ku dauki na wani Allah ba a yin wannan wannan aƙida ce wanda ya kamata mutum ya ƙudiri a zuciyarsa ya ji cewa lallai haka ɗin shine abin da ya dace ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه sannan gabar magana ta gaba shine wanda duk ya kasance yana cikin musulmi shine ahlul islam to baka masa shaida bi amalin bi amali khairin wala shar cewa shi wannan yana kan alheri ko yana kan sharri fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu saboda baka san da me za a cika masa ba inda al idan ya zo mutuwa ma'ana ya rayuwarsa za ta kare amma abin da ake nufi ba a cewa wani dan wuta ne ka nuna wani ka ce wannan dan wuta ne ko ka nuna wani ka ce wannan dan aljanna ne a aqida ahli sunna ba a faɗin wannan saboda me baka san da ya zai cika ba akwai wata rana saba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ambaci wani mutum kawai sai suka ce ai shi ka wannan ya samu rama ya dace sai manzo Allah yake ce yake tambayan wani a cikin su wanda ya faɗi wani ce to waye gaya maka ya samu rahamar waye gaya maka kamar yanzu mutum ne ya mutu saboda sansa da kake yi da addinin sa da ibadarsa sai ka ce tab ai wani ya dace ai dan aljanna ne to sai a tambaye ka kai din waye gaya maka cewa dan aljanna ne haka ne ko kuma ka ce tab ai wani dan wuta ne ai kaga wani ka ce wai dan wuta ne a ah, to wahayi aka aka ce maka dan wuta ne sai dai ka ce mai aiki irin kaza dan wuta ne mai aiki irin kaza dan aljanna ne yanzu watakila ka yanke mai hukunci ka ce dan wuta ne to kuma sai ya zo sai ya musulunta zan buga mana misali yanzu duba wahshi sunan wani ne wahshi a cikin sahabbai yake amma da kafiri ne sosai wannan wahshi shine ya kashe sayyidina hamza ibn abdul muttalib aka je yaƙi yana ta fakon hamza yana bin sa yana fakon hamza sai da ya samu ya buge sa irin hamza ka duba jaranta irin ta hamza ya kashe shi ya soke shi suka daddatsa sayyidina hamza ya ɗauko hantarsa wata mace da ake ce da ta hindu ta ɗauki hantar sayyidina hamza ta gatsa ta ce ba gashi ba jarumin na ku gashi to washi shi ya kashe hamza amma abin mamaki malam washi ɗin sai ya zo musulunta yi eh, kure ya musulunta to da la'alla ka yi mai hukunci ka ce dan wuta ne saboda ya kace sai na hamza ko kuma ba musulmi bane to amma kaga huci malahu bi khair an cika masa da alheri ga Abu Sufyan duk rashin mutuncin da Abu Sufyan ya yi ya kukukan da Abu Sufyan ya ta jagoranta ana yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam razwat kathira fada da annabi ha amma abun mamaki abu sufyan sai zo musulunta kuma manzan Allah ya auri yar abu sufyan yi a lokacin ma lokacin abu sufyan din yana cikin kafircin aka kawo yarsa annabi ya aure ta yace bari mu aure ta ko Allah zai sa tunda babban gida ne su musulunta wata rana abu sufyan din ya zo ziyara gidan manzan Allah gurin yarsa ba wai fa ya yarda da annabi ba ya zo gurin yarsa su gaisa yana zuwa ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu shimfiɗa kullum sai je zai zauna a yi wannan yar sai ta yi maza ta fizge shimfiɗar sai ce ya ya ke wai da kika ɗauke wannan shimfiɗar kina ganin ni ɗin na fi ƙarfin zauna a wannan shimfiɗar ne ma'ana matsayina ya wuce zauna nan shi sa kika janye ko ko dai gani kike yi ban isa zauna akan shimfidar ba ka duba wata magana ba mana wai irin kamar tunda ni babba ne a wala a cikin kafiran ma fa su aya ne abu sufyan gani kike yi daraja ta da kima ta ta wuce in zauna akan shimfidar shi yasa kika janni ko ko dai ni din ne kike miliyoyin kudi biliyoyin kudi daloli sun sata to yanzu wani abun tsoron malam bashi ka duba mutuwa ta shahada duba falalan mutuwa ta irin ta shahada amma wallahi malam wanda ya mutuwa shahada ana masa komai amma bashi ma ba a yafe masa haka annabi ya faɗa gashi dai yayi mutuwa ta shahada amma wallahi in akwai bashi a kansa wallahi sai ya biya aljannar ba zai shige ta ba sai ya biya ta sai ya biya wannan bashi bashi ba bashi da ka karbe shi legal way ko ba ka bane da ga'ida ka karba ma baka biya ba to baka ko mutum shahada kai wallahi sai ka biya bashin kafin ka shiga aljanna to ya ka gani Allahumma sallim Allahumma sallim mu dai fatan mu dai Allah madaukin sarki dai ya rufa mana asiri kuma ya raba mu da wannan duniya fa lafiya eh wannan shine abin da ya kamata mu yawaita yi kaga wannan duniyar wallahi duk wanda ya aure ta ya aure karuwa ina kai wanda wanda ya aure karuwa ma wallahi tallahi kawai dai Allah rufa mana asiri irin wani abubuwan suna ba da ban tsoro suna ba da tsoro suna ba da tsoro allura aka dauka wadda ba ta kama malam ina za mu saka mu malam ina za mu saka mu astaghfirullah kuma komai da ka sani Allah yana iya yafewa amma banda hakkin wani in ka mutu ka je gaban Allah da hakkin wani Allah baya yafe hakkin wani wannan alƙawari ne wallahi sai an tatse ka ka biya kuma tatsar da za a ma a kiyama kiyamun lailin ka azumin nafilanka ka in kana yi na litinin alamis in fa kana yi yan nafilfili na bayan sallar farilla ko na cikin dare a ah, ko sadaka ko aikin alkhairi ko da'awa in kana yi fa shine za a za a tatse ka dauka wanda baya yi fa wani baya yi manzo Allah ce sai dai a tattakure mutum a ta ɗebo zunubin waɗanda suke bin sa bashin a ta jibga masa a ɗebe ladansa a basu in an zo wasu na layi ba a biyan su ba sai a ce to ku kawo zunubin ku a jibga masa a ɗebo zunubin su a jibga maka a ce a ce a duba a ce mala'iku ko auna shi sai a auna ka a ga zunubi yarin jaye ka sai Allah ce ku tura shi wuta daman dan wuta ne bambancin dan wuta dan aljanna in zunubi kwaya daya a sikelin ka ya haura kamar misalin kana da lada dubu ɗari biyu da hamsin ladanka dubu ɗari biyu da hamsin sai aka zo su keli aka auna sai aka ga zunubinka dubu ɗari biyu da hamsin da ɗaya to dan wuta ne kai shi ne fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uce kitabahu wara'a zahari yan wuta kenan su ake ba littafin ta baya dan aljanna da girmamawa ta gaba za a bashi littafin amma dan wuta ta baya za a fasa kirjinsa na amika mai ta baya za a mika maka a wulakance wa a zahari Allah ce fa sawfa yad'u subura da sannu mutum zai ce na halaka na halaka wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira dan wuta ne shi innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya rufa mana asiri malam yake cewa tarju lahu rahmatullah kowane dan uwa ne kai masa fatan rahmar ubangiji wa takhafu alaihi dhunubahu kuma ka ji ya masa tsoron zunubinsa kowa ka tsammanta masa rahmar Allah ka ji masa tsoron tarin zunubin da yake kan shi to ina waɗanda suke cewa ai mu zamu mu busuwa ne za su cece mu ina akwai wanda suke cewa kurin ka je ka abin da za yi ran tashin kiyama mun lamunce maka saboda an baka wani wuridi ko an baka wani zikiri ko an baka wani abu ce a ce ka je ka ji abin da zaka yi Allah mun ce ma wai in ka buwa ne wai in dai ka buwa ne kun direct entry aljanna amma a ce wai wai ko baka so wai da sasari wai za a nardo wai a nardo ka saboda kurin ka buwa ne ka bu kungiyar wani kowaye ne wallahi ya mutu kai dai ka je mai tsoron zunubi malam ba shine ba hausawa suke cewa idan mutum ya mutu zaka jana cewa to Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa akwai wanda zaka ji ba a ce Allah yana yafe Allah ya yafe masa saboda kowa yana da kaya a kansa ba ba ga ne Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ma ya sa muna cikin waɗanda in mun mutu din za a ce Allah ya yafe mana din ba ba ka bane dan wani gaskiya ba da ma masu cewa Allah ya fi in ya mutu kurun ranar da ya mutu kurun da aka rarrauta shi a tuttura kurun ai tafiya shikenan an manta da shi an shiga harkoki saboda bai da wani amfani a cikin al'umma bai da amfani ba wani abin da yake al'umma la a cikin addini wala a duniyance bai taimaka kowa baya kawai shi bai da wani masallaci da aka saba ana sallah da shi ballantana a ce kai an yi rashin wani ga inda yake zama a masallaci ai ba samun addu'a wanda ake ba da shaida akan su a ce Allah sarki duk sallar da za a anguwan nan da shi muke sallah to wani baya sallar ma baya fita wallahi da yawa akwai mutanen da ba su da suna da gidaje a cikin unguwannin su amma Allah ba ka gansa a masallaci ba ko asubahi ko magariba ko isha'i kuma yana nan iya kallo kunna satellite da kunna inji ya ci abinci ya more cikin iyalinsa da sa a kira sallah ba zai fita ba akwai ranar da za a fito da gawar kayi ko ba gaba ne akwai wanda za a gawar ka tunda baka fito sallah ba waɗannan dai wanda ka ƙi su baka zuwa sallah masallacin su su ne za su tattara gawar ka tsaya a baya kaga baka fito dan Allah baka fito dole a kararrauta aka ce a maza maza a kai wani ma yana ganin an bata mai lokaci zai tafi kasuwa kai wannan jana'iza ta ci mana lokaci sauri suke su je su tukuikuya ka su tura ka a cikin turbaya kurin kowa kama gaban shi wallahi ko damuwa ba za su yi ba saboda baka da wani nauyi a cikin al'umma wallahi mu tsaya mu gyara mu gyara lahiran mutum ana duk abin da kake karka yadda ka rabu da yan uwantaka na musulunci sallan nan dai ita ce hanya abin da yake hada mu aiko mu zo mu yi sallah ayi asuba'i magariba isha a gaggaisa da yan uwa ka tafi ta fara ka yayi wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ba a so a yanke wani mutum hukunci guda saboda baka san me abin da zai riga ba yayin da ya zo mutuwa ila Allah nadami abin da zai rigaya zuwa ga ubangiji daga gare shi na nadama ba mamaki mutum yana barna ya dawo yayi nadama wa ma ahdasallahu Allah fi zalika alwaqt idza mata ala Islam. baka san kuma me Allah zai zai farar ba wato idan mutum ya mutu akan musulunci tarju lahu rahmatullah ka je masa fata na rahmar ubangiji tabaraka ta'ala wa takhafu alaihi dhunubahu kuma ka je masa tsoron zunubansa dan kowa kowa kowa dole kai masa wannan yanzu ka duba irin sayyidina Umar ibn Khattab rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu Umar fa Umar wanda shi an sha albishir ma cewa manzo Allah ma ce ya ga gidansa a gidan aljanna yana cikin al mashhudi lahum bil janna mutane goma da aka shaida musu da gidan aljanna amma wallahi malam Umar lokacin da aka sauke shi a masallaci yana yi wa mutane limanci da asuba ranar juma'a abu lu'lu al-majusi ya soka masa wannan khinjar da aka zo ana yabon umar ana cewa ka ji daɗi khalifa ka yi adalci kai kam ka more muna fatan allah ya karɓe kai ji kanka ya maka rahama ka san mai umar ya ce ya ce kai ni yanzu ma fata nake yi in game da allah ma in na ci sa'a na game da allah ba ni da zunubi ba ni da lada to wannan na ji daɗi ma in Allah ya taimake ni ma na tashi ba lada ba zunubi to ni dan gata ne ma Allah ya mun rahama ya dan tura ni gidan aljanna ina aikin ladan ka yace yana jin tsoron saban Allah da ya watakila ya cinye ladan Umar fa amma yanzu mutum a ƙasar nan ya fito ya ce wai shi wai yana bin Allah bashi wai su Allah suke bi bashi saboda sun yi salati sun yi zikiri ka faɗi wannan a taro a ɗauka a kaset ana yaɗawa a waya wai kai wai wali ne wai wai wai mu mun yi zikiri har Allah muna bin sa bashi irin wannan aqidu ya koyan uwana magana ta gaskiya wallahi duk wanda yake waye ko ba karatun addini ko karatun boko kai kai zurbi ka san irin wannan akwai yaudara a ciki abinda aka turo mu aka samu aikin nan mu ɗaya ne da ni da kai da malami baka da wani bambanci malami ya ibada kai ma ka ibada in dai wajen bin Allah ne amma sai mutum ya daga matsayin sai nuna wai shi na daban ne fa an taba haka Allah fa cewa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun mutane ku je ku yi tsere ku ne akan neman aljanna ka duba matsayin na manzon Allah bai daina tashi yana sallah da daddare ba saboda yana neman rahamar ubangiji shi fa Allah ya fi masa inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe masa abinda yayi na gaba wanda ya gabata da wanda zai zo nan gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai tashi yana sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito yana abin nan zazzabi yake yi ana watsa masa ruwa saboda tsananin zazzabi ya kasa tafiya tafiya ma baya iya yi sai an watsa masa ruwa ya farfado daga wannan zazzabin kwaron ya masa ruwa kamar bokiti guda sai ya dawo cikin hayyacinsa ya ce a kama shi a kai shi masallaci an kira sallah haka aka jawo shi kafarsa ba ta iya taka ƙasa tana jan wa warijilahu ta hutul arba kafafuwan suna jan ƙasa yana fatan a kawo shi ya shiga sallah ya jam'i annabin Allah sai ni da kai kawai dan mutum yana da wani dan carbinsa ya yaudari kansa kullum wai ya dauka wai shi wani ne ai idan ma ka ji cewa wai kai ba dama ne wai a wurin Allah ma ka ma yaudari kanka wallahi ai kullun ka rinka ganin ma ba kai komai ba kai ba kowa bane ba wannan ya fi maka sauki da aka wallahi yan uwa mu tsaya mu fafata wajen neman lahira kuma kowaye kai masa fatan alkhairi kuma ka ji mai tsoron zanibin da ke kan shi kowaye to kiyama annabawa fa sallim sallim suke ya Allah ka rufa asiri ya Allah ba ranar tashin hankali irin ranar tashin kiyama tunda annabin Allah da manzo kansa zaga ya shiga uku a ranar Allahumma sallim Allahumma sallim rana Allah zai matso da ita ƙasa ƙasan nan ta tafarfasa mutane annabi ya ce wani gumi ya kawo mai irin sawu kwakwalwa tana fashewa tana radaddagewa tana tana zama ruwa wani gumi ya kawo mai gwiwa wani ya kawo masa ugu wani ya kawo masa kafada wani ya kawo masa wuya wani aljamahu iljama manzo Allah ce wani gumi wallahi haƙi shi gumi kawai yanda ka san kana ana cikin ruwa fa ana tsaye Allah ya fushi ya manta da mutane a wannan ranar an rasa inda za a je ƙarya ta ƙare da mai mulki da mai sarauta da talaka da mai kuɗi da mai da soja da mai bindiga da marar bindiga da kowa da kowa duk da kaga ana yi a nan duniya yake wallahi akwai ranar da za a haɗu a fili ɗaya ba riga ba wando tsirara da na Aisha ta ce ya manzo Allah tsirara kuma hadda maza da mata ya ce ke wa ma yake tunanin wai ya ga al'auran wani a wannan ranar ah, ko a nan duniya masifa ta same ka aka kama ma farmaki a gida ka ga mutuwa yaushe zaka je kana sa riga wallahi haka zaka fita ka ruga da gudu ka san ma kana da baka da wando sau nawa ne mutum wani jirgi ne aka zo jirgi ne ya zo sauka a nan nan jidda aka yi jirgi ya zo zai sauka aka samu kuskure yiwu ya abin nan ai alhazan na rabin jirgin nan sai da suka yi gudawa da suka zo suna ba da labari wallahi ba musamman yi gudawa ba sai dai mutum daga baya kurin sai dai ya ji ɗoyi. gudawa yi bai san yayi ba a nan duniya kenan ka saki kashi baka san kai ba ina maganar lahira Allah wani lahira ba wasa a cikin malam kaji to shine kuma yace wa yana cikin aqida ahlus sunna wa min zambin illa walil min minhu tauba babu wani zunubi bawa face bawa yana da tuba kowane zunubi zaka iya nan tuba a nan duniya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وأن استغفروا ربكم ku nemi gafara wa ku babu wani zunubi face akwai tuba duk wanda ya yayi ba daidai ba ya tafka bargana ko barna to tuba zuwa ga Allah sannan yace warrajmu haqqun jifa gaskiya ne kamar ya jifa a ka'ida ta shari'ar musulunci shine duk mazinaci mai aure hukuncinsa jefe shi za kamar yadda aka yi wasu ma'aizar ramidiya indan mutum ya yi zina kuma yana da aure kaji da kyau da babban baki da wasani a shari'ar Allah idan mutum ya taɓa yin aure ba wai fa sai yana da mata yanzu ba in dai ya taɓa yin aure ya je zina to hukuncinsa me jefe shi ake kamar yadda gamidiyya ta zo ta yi a gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kamar yaya zuwa ta yi da ciki an gane zuwa ta yi da me da ciki ta ce ya rasulullahi tahirni ya manzan Allah ka tsarkake ni ya ce kamar yaya ta ce wannan cikin da ka gani na zina ne ya ce to ki je sai kin haihu sai ki dawo ta je ta haihu saboda zurfin imani ta sake dawowa ya rasulullahi tahirni ga ɗanan na haife shi ɗan zina annabi ya ce to ki je sai kin yaye shi ya fara cin abinci ki dawo ta je ta hakura ta yaye shi ya fara cin abinci ta dawo da gurasa a hannun yaro ta ce ya manzo Allah ka tsarkake ni ga yaro ya fara ma cin abinci manzo Allah ya ce a kira iyayenta da yan uwanta shin ba ta da hankali ne aka kira aka tambaye su aka ce hankalinta kalau lafiya lau to shine manzo Allah ce to sahabbai ku kama ta ku fita da ita wajen gari inda ake jefa mutane ku daure ta fa shuddat alaiha siyabuha farujimat aka daure ta da tufafin ta kurin aka jefe ta saboda ta yi zina wannan Allah ya yi wannan ne manzo Allah ya zartar da wannan hukunci don tsare mutuncin dan adam kwanciya da mace da ba taka ba akwai hadari mummunan abu ne zina ai duk abin da aka ce mutum ya yi shi a kashe shi kisa ba a kaka yi not izi ai ba karamin abu bane to mana aure kuma in sai an shirge shi da bulala ɗari wayo Allah wayo Allah ta zabga masa sai an jera masa ɗari kuma da gaske za a daka shi a bashi kashi sosai shine hukuncin mazinata to magana jifa din nan akwai jifa a addini to amma yanzu gashi ya zama abin da ya zama sai dai a karanta kurin a littafi da a ce ana jefe wannan da zina ta ragu a garin nan ko ba haka bane eh tunda yanzu kaga akwai matan aure mazinata mijinta ya tafi abuja kafin ya dawo sai ta zan tsallaka bakin titi wani ya dauke ta tana da ciki tana da goyo ba matsala bane akwai mazinata a garin nan da sun fi son masu aure ma eh wata ta zo irin fa fito good evening din nan ta tsaya da dan goyonta sai take cewa mutumin ni fa ina fada yaya ai masu yayan mu su muke so ai shi zinar ta sake dan din abin da ya karanta masa ya fi son mai aure ma to a ka'ida ta shari'a wanda ya aure jefe shi akai in yayi zina wal masu alal kufaini sunna sannan shafa akan kufi guda biyu sunna ne kamar ya shafa akan kufi kufi wani takalmi ne na fata da ake sawa kamar safa ne amma kuma ana ana ana amfani da shi a iya yin sallah da shi kuma a iya yini ma ana yin shafa akan sa kamar yaya idan aka daura wannan kofi din na farko ana daura shi da alwala sai ka yi alwala cikakkiya kamar yadda sai ka gama wanka kai komai kake sa safa ko sai ka yi alwala cikakkiya sai ka ɗaura kofi kamar ka yi alwala da asuba ko bayan asuba yi da alwalarka sai ka dora ka to idan ka zo yin azhar idan ka zo yin azhar to to ba za ka cire shi ba sai kai shafa kullun a kansa ya ake shafan kudin saman sa zaka shafa ali bin abi talib ya faɗa ce law kana addinu din billahi la kana asfal khuffi aula bil mas min ala da addini ra'ayi ake bi to da kasan khuffi shi yafi cancanta a shafe shi sama da ba wai saman khuffi ba to haka in ka zo la'asar ma zaka yi ta shafa in ka zo magariba ma ka shafa in ka zo isha'i ma ka shafa ba sai ka kwabe shi ba ko da kayi bawali ko da kayi bayan gida amma in mutum ya kusanci mace ko ya mafarki janaba ya fito mai to kufin ya karye shafa akan kufin ya karye sai yayi wanka ya dada sashi to wannan mazaunin gida kenan idan mutum kuma mai tafiya ne kamar yadda ya zo a hadisi idan kana kan tafiya ka iya yin kwana uku da yini uku kana shafa akan ka 3 days za ka yi kana shafa akan ka. sai dai in janaba mutum ya yi to wannan yana nuna mana ashe shafa akan kufi din nan addini ne kuma an yi shi ne don a kawo sauki wa al'umma an yi shi ne a kawo sauki wa al'umma kuma hadisan da suka zo akan shafa akan kofi hadisai ne ma mutawatirai mutawatir ma'anawi wa tafsiru salati fi safari sunna sannan a aqida ahli sunna ana yin kasaru idan mutum ya yi tafiya daga nan zuwa abuja zuwa kaduna zuwa china zuwa ingila zuwa ina ne zai yi kasaru zai takaita sallah raka'a hudu ta dawo raka'a biyu isha'i biyu la'asar biyu azhar ma biyu asuba ba a mata kasar magarba ma ba a mata kasar to malamai sun yi sabani wani tafiya ne ake masa kasar ake mata kasar wasu sun ce sai ya kai mil 48 a malikiya kenan wasu kuma suka ce a'a suka faɗi wata magana ba wanda ba wannan ba suka ce duk tafiyar da in dai za a ce da ita tafiya ne to ya halatta ya mata kasaru kun gani duk tafiyar da ake da ita tafiya ne yanzu in an je gidanka idan ka tafi aka ce aka ce ka tafi kuntuwa za a ce ka je unguwa ko ka yi tafiya to ya halatta kai kasar daga nan zuwa kuntuwa to wudil fa in an je gidanka a ina alaji yake za a ce ka yi tafiya ko ka je unguwa ka yi tafiya ko to ya halatta kai kasar daga Kano zuwa wudil a al'ada duk tafiyar da bahaushe a al'ada ko mai wani yare zai iya cewa an yi tafiya to wannan a iya mata kasaru kuma shine zancen da fi inganci to kwana nawa za a yi ana yin kasaru ana takaita sallah da yawa yawan malamai sun ce daga kwana hudu ne in ka wuce kwana hudu za ka cika sallah shine ra'ayin jumhurin malamai duk wanda ya wuce kwana hudu a gari to zai cika sallah to amma an samu wasu malamai da yawa cikin malaman hadisi da waɗanda ba su sun ce ita tafiya din nan kasaru an samu annabi yayi kwana 21 na kasaru akwai sahabban da aka samu sun yi watanni suna kasaru da haka ita kasar ba ta da iyaka matukar ka yi tafiya kullum kana tunanin gobe zan dawo jibi zan dawo kana tunanin dawowa za ka yi ba garin ku ne a to kaga za ka yi ne za ka yi kasaru da yawa shi malamai sun faɗi wannan kenan yanzu in ka yi tafiya kana ta wani za ka yi sati biyu sati uku sati hudu za ka yi yan kasaru to amma wasu anan din suka ce in ka san iya kwanakin da za ka yi kamar ka riga ka yanke kwana talatin za ka yi to kawai daga kwana hudun nan sai ka fara cika sallah wasu kuma sun ce a kana dama a matsayin dai kana matafi to ya halatta ka cika sallah kasar nan kuma ana iya yin ta ko ana kan tafiya ko an ji gari za ka je kaduna ne kana kan hanya a zariya za ka yi kasaru ka shiga kadunan ma kana zaune ma za ka iya yin kasaru to sannan kuma kasar duk wanda ya bi jam'i kuma zai cika sallah wanda ya je masallacin mutane a gari ya bi su kuma yana kasaru to zai cika sallah ne yanda suka cika haka shi ma zai cika kamar yadda sahabbai suka yi kada a ce wai wai wai idan ka zo ka ba azhar wayan sun yi raka'a biyu sai ka zauna kai ta jiran su kana ta kada yatsa kana jiran su sai sun yi assalamu alaikum kai wanda duk yayi wannan sallar sa bata yi ba akwai kuma wanda suke cewa wai idan wai kai tun da raka'a hudu ne in kai da kai raka'a biyu sai kai assalamu alaikum ka tashi kai tafiyar ka sai ka bari su karasa to duk wanda ya riga limamin sallama bai da sallah kun fanci wannan da haka idan ka bi kamar yadda annabi ya faɗa kuma sabai suka aikata in ka bi masu zaman gida cika sallah sai dai in sun maka alfarma sun ce tunda kai kasar kake yi mana limanci sai ka biyun biyunka kun fahimci wannan sai ka biyun biyunka sannan da maza da mata duk kasar yana kansu maza da mata malamai sun yi sabani shin halil kasru ruksa au azima ita kasar nan sauki ne ko dai dole ne wasu malamai sun ce sauki ne gawa kai wasu kuma suka ce dole ne kasar dole ne automatically idan kai tafiya daga nan zuwa kaduna to sallaka ta tashi daga matsayin raka hudu kurin ta zama mai raka abu biyu automatically kawai kaga dama ka yi ko baka yi ba wannan daman sallar matafi a ka'idar shari'a musulunci sallar matafi raka biyu ce duk raka hudu ta dawo raka biyu ta mai zaman gida kuma raka hudu su mala albali Allah musu rama suna cikin malaman da suke ganin cewa ita kasaru azima ce ba rukusa ba ce in ce azima abu ne na dole da aka ma ashe bai masu a wajensu su bai halatta ma ka yi tafiya ma ka je ka cika sallah sai dai in ka bi wasu ne amma haka kurun a ɗakin ka zo ka cika sallah kai daya a to da yawa da malamai da suka da suka da suka da suka faɗi wannan sannan kuma a ita wannan a kasaru idan mutum yana yin ta kuma ba sai yayi nafila ba dan Abdullahi dan Umar yana cewa ah, to ni in dai har zan zo ne sallar kasar a zahar na yi kasaru raka biyu kuma zo ne nafila to in dai har zan yi nafila wannan cika farillar in jiwa na'am in ji Abdullahi dan Umar yace in dai har zan zo ina kan tafiya ina kasaru ina nafila to ba wannan cika sallar ba to shi yasa wasu malamai suka ce mai kasaru ba sai ya nafila ba ah, to ta farillar ma an rage ma ta zama biyu me kai kaga nafila Allahumma illa qiyamul layli sallar dare to akwai dai matsaloli na wannan bayanai ne na fiqhu kawai dai nayi ne dan mu dan fahimci gabar magana wasawmu fi safari sannan kuma ana yin azumi a tafiya man sha'a sama wa man sha'a aftara wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama ya sha kamar yadda hadisi ya zo ingantacce sahabbai suke cewa muna yin tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tafiya din nan fa minna sa'im wa minna al-muftir a cikin mu akwai mai sha akwai kuma wanda yake yin ainihin wato yin azumi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 25 shafi na 209 yana cewa fa amma safarul ladhi tuksa fi salat فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة دكا تفيد الداء ake yin kasaro a cikinta kuna ji ko duk tafiyar da ya halatta a kasaro a ciki to ya halatta kuma a sha azumi yanzu wani zai tambaya to wace tafiya ne za a sha azumi kawai ga formula ga ka'ida an baka duk tafiyar da zaka yi kasaru to duk tafiyar kuma duk tafiyar da zaka yi kasaru to ya halatta kuma ka sha azumi a cikin ta yan daga nan zaka je Kaduna ba za ka yi kasar ba to a Ramadana in ka ga dama kurum ka sha azumi ba dole ba ne ga matafi to ya halatta ka sha amma ma alqada'i akwai ramuwa fa bittifaqi la'imma kamar da malamai suke tufaki kar wani ya zo ya ce ah, to ai an a sha ya je yayi tafiya ya sha kuma ya kiyar rama to sannan in ka ga dama kuma ba za ka in ka ga kana jin tsoron ramuwa din ramuwa da nauyi akan ka to sai ka bari ka azumin ka kun fahimta dan eh, in kuma azumin ba zai wahala da kai ba in kuma zai wahal da kai kuma bai halatta kai ba akwai tafiya akwai gajiya wani cikin sahabbai ya yi tafiya ya gaji ya wahala kuma ya kama yin azumi kuma aka ce sha ya sha sai manzo Allah ce laysa minal birri asiyamu fi safar baya cin yi wa Allah da'a mutum yana kan tafiya yana yin azumi ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin nan ba sa muku kunci ba a ciki akwai sauki kun fahimci wannan da kyau ko da ka ya halatta in yi tafiya ka sha ruwa to yaushe za ka sha ruwa misali yanzu ka shirya gobe da kaddara yanzu ramadan ne ka shirya gobe in sha Allah litinin a lahadi za ka tafi kaduna to shi kenan daga gida sai ka ce a ya hada maka breakfast ɗinka ka fara gyarawa tun da safe ana azumin ramadana a'a sai ka bari sai ka fara yin tafiyar alal akalli ka dan bar gari ka dan yi nisa ka ko wajen kura kura din nan kaga dai tafiya ta yi ko to sai ka ci abinci me illar fara cin abinci akwai malaman da suka ce za ka iya fara cin abinci a gida to amma gaskiya yana da haɗari ka san hadarin sa ka zo da safe ka yi wanka ka shirya da mota ka za ka tafi tunda ka ɗauki rahusar za ka sha azumi a ranar an kawo maka ɗumamanka ka gyara an kawo maka shayi ka sha ka zo kai kai kai kokari kai ki wa mota ta yi kai kuma tafiyan nan lalle da mota ka za ka yi ko kuma abokin tafiyar kada za ku tafi da motar sa ne dil din da kuka shirya shi kuma ya ce wallahi ai masa afuwa tafiyan nan yau ba za ta yi ba yana ciwon ciki kai kuma yau ka zo ka gyara tuwo da safe kaga akwai mushkila ko kuma kana gadaran motar taka ne ka je ka kai gyara gyara bai yi ba har la'asar har aka fara kiran sallah ya ya gai haka mushkila kaga da baka fara cin abinci a gida ba to da baka da matsala kudu sai ka me sai ka jona ka wuce to ya kamata a kula da wannan don da cewa akwai maganganun malamai kai. malam ke cewa wala ba'asa bis salati fi sarawil ba laifi za a iya yin sallah da wando dama mukan da wandunan muke yi Allah ya saka da alkhairi wala saboda a wancan lokacin su da zannuwa suke daurawa an gani sirwal eh, wato jam'in sassarawi to a iya sallah da wando kuma wando din nan maza za su iya sawa mata za su iya sawa aslan ma mata ne ya kamata sa wando ko ba gaba ne ko yawa su ya kamata sa wando dan kaga ko zama suka yi ko wani abu sauran su zai lullube jikin sosai maza kuma su daura zani <laughs> wani wani wani alaji ya je aikin aikin haji kina suna hira farkon zuwansa kenan duk inda ya tafiya nan da nan sai sai ihramin sai ya fadi sai ka jana subhanallah ya zo ya gaya wa abokin zama su ce ni kaga aikin hajji nan ba wa aikin hajji nan ne da wallahi kaga daura wannan zanin shi fi komai wahala a guri ce ni na kasa daura shi shi ne ɗaya yake ce mana mataka bata koya maka daura ba kafin ka tabo <laughs> amma inda suke aka saba wasu daga zani yana da daɗin sha'ani sosai kuwa ko a gida akwai zanin maza ai akwai wanda ake cire shi huta daga yan somaliya suna sawa yan indiya suna sawa yana da daɗi mai laushi soft haka za ka ji shi ba shi a ɗaure ma yake gaba daya a haɗe yake haka ke zumbur in ka saka shi kudu sai ka tattare ka daure da duk muna jami'ar madina musulunci ta madina muna sawa kamar suke barakallahu fi kurin ka je ko kayanka ka zo masallaci baka da wani matsala daɗin da muka je makaranta muna ga muka ce subhanallah kaga maza da zani amma yana daɗin ya fi sakewa ko ba ka bane za ka baje sosai ka miƙe ba takurawa ba ruwanka da wani daure dauren lawurje ko ko sa zib ko wani matsewa a sakwat sakwat gaskiya Allah baka shawara in ka yi tafiya haka wata ranka dan saya a gida dai za ka iya daurawa kai ta hakuri har 'ya'yanka su saba baba ya daura zani ba matsala والنفاق أن islam wa وتخفي الكفر ما لا يجي akwai munafurci kuma. Menene munafurci? ka bayyana wa mutane musulunci a karara amma kuma ka ɓoye kafirci zindikanci kenan to kuma su munafukai a cikin musulmi ake samun su kana je da munafiki a cikin musulmi yake kuma wani lokacin ya fi kowa himma yana gaba i eh. amma kuma ma'aikacin arna ne wanda Allah ya sha wahala da su a Madina a Makka Allah ya takaita mai bai same su ba amma a Madina akwai su da yawa ina Allah wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga cikin mutanen madina da yawa akwai waɗanda suke sun wato sun nuna akan munafurci sun dahu sosai Allah ma ya ce ma akwai da yawan su da baka san su ba mu muka san su inji Allah kai baka san su ba mu muka san su su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su waɗannan an san su an gane su suna tare da manzon Allah kamar su an a sahun gaba yake bas sallah yana sahun gaba amma rantsatsan munafiki ne Allah da hikima sai ya fitar da wani ɗansa kuma babban sahabi kuma zai zo yana yana yana yana cutar da annabi an zo za a tafi yakin Uhud yace ya rasulullahi kar mu fita ina baka shawara kada mu fita ka bari in sun zo sun same mu a gida yaran mu kawai na madina za mu sa su jajjefe su da duwatsu mun kammala da su Kan mu kada mu to akwai sahabbai samari matasa yan gaba dai gaba dai suna jin haushin an je yakin badar an samu shahada su ba samu ba suka ce ya rasulullahi dan me za mu zauna a gida mu shirya mu fita kawai to da yake wasu sun san shi Allah ka rabu da wannan ya rasulullah ka san me yake nufi shi munafikin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dan Salulu soyayya shirya ne da su kafiran kai kai kokari ka ziga mana mutumin kai ya fita za mu zo mu kewaye Madina mu ta musu barin wuta da kibau duk wanda ya leko sai mu kashe shi sai ce to zan yi kokari muku haka yasa sai su zo su yi musu kawanya su yi ta kashewa annabi ya shiga damuwa ya ce shi wannan ya ce kai a fita sabai sun zuga annabi sun ce lalle a fita ya raba kan mutane kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga kawai ya fitan shi ya fi sai ya shiga gida kurin ya je ya rato kayan yaki ya tsare uniform na jihadi kasa yana da kayan fada yana da kayan yaki yana fitowa sai wasu sabai suka ce to gaskiya dai kamar mun tsananta manzon Allah ne gashi ya shirya har ya fito kawai ni muna ganin tun da dai abun ya an zo da jayayya manzo Allah ka hakura kurin ka zauna din mu jira abin da ya faru sai ce musu ai annabin Allah in ya riga ya daura kayan yaki baya fita baya komawa sai ya je yaki Alƙawarin Allah ne in mun saka uniform sai mun fita dole sai an je an fafata ku shirya mu fita suka shirya suka fita wajen mutum dubu amma Abdullahi ibn Ubay dan salulun nan sai da ya dawo da mutum ɗari uku eh a hanya yana cewa yanzu za ku je ku bi shi je ya fita yana yana cewa kaga kaga kaga Muhammadu ya je ya biye yara yara marasa hankali sun zuga shi su za a je je je mutane cikin halaka an shirya mala ana tafiya yana cewa ku yanzu tafiya za ku je ku halaka da kan kuna zaune kuna zaman lafiya a zo a ɗebe ku za a tafi wai jihadi ne sai da ya juya da mutum ɗari uku bai fi ɗari bakwai da wani abu suka tafi aka gaya manzo Allah ce yi to ya za a yi wanda ya koma ya koma mu dai sai mun tafi kuma haka aka je aka yaki amma wannan mutumin fa dan salulun nan fa shi zai zo a masallacin juma'a kafin annabi ya zo hawo bari zai zo ya ce ya nuna manzo Allah yake cewa ya ce jama'a a masallaci wannan Muhammadu ne dan Abdullahi ko mada wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya kauce masa ya halaka sai ya koma gurin kafirai yan uwansa yana kai musu labari ya ce yau na gama da mutanen to wannan shine illan munafiki to yanzu ma muna da shi waɗanda suna nan da rigar musulunci da komai amma ma'aikatan arna ne ma'aikatan kafare ne yan ɗaukar labari su je su cutar da addini yanzu wani bayi da aiki sai dai ɗauki rahoton da zai cutar da musulunci me yasa ba za a tura ka coci ba me yasa ba ku zuwa coci kuna zuwa inda arna suke suna kulle kullen su kuna ɗaukar labari me yasa ba ku yi sai dai a turo ka cikin yan uwanka sai a zo a dasa muku mutum shekara goma ashirin talatin arba'in a cikin kukurin yana daukar labari kullum wallahi har mahaukata yana sawa sai zo kamar mahaukaci ne kuna ganin sa kamar mahaukaci ne kun saba da shi a shi labari yake dauka yau yau din da ake bani labari wata ɗaliba mu take faɗa cewa wallahi wani mutum a kasuwa ne wasu yan uwa sun zauna suna ta labari a kofar shagon su suna cika za ai wallahi kasan nan ana cutar da addini ai wallahi abin da ake bai kamata ba ai wallahi ana kaza wani ya zo da dan boransa kamar bara yake yi sai da suka gama sai ya miƙa hannunsa a cikin a cikin yar jakarsa sai ɗauko wata waya babba mai kyau ta zamani mai kayan rikodin da komai sai daga musu ice kaga duk abin da kuka faɗa yana nan hannuna ice gaskiya zan ga muku ni ba mubaraci ne amma ni dan uwan ku ne irin waɗannan maganganun da kuke yi irina irina suna nan da yawa kala kala za a iya zuwa a kama ku akan wannan aiki bara fa mubaraci da sanda yana zubar da yau kaga ya zauna kamar gyangyaɗi yake yi matsiyaci ba gyangyaɗi yake ba sa biyu akwai mahaukaci ana ganin sa mahaukaci ne yana tara kaya yana kulle yana tara tsummo kana yana ta jibga tsummo kana ana gani wani wata rana ya aka yi aka yi yana bincike yana ɗagawa sai tarar da bindigogi wallahi weapons bindigogi aka tarar ashe ya ashe ba mahaukaci bane dan leken asiri ne kuma da shi ake shiryawa a ta'addanci a cikin al'umma in yan fashi za su yi fashi kurin ba ruwan su da makamai sai su zo wurin sa kaman mahaukaci su ɗebi makami su fita in sun gaba su dawo wasa shi malam wani al'umma ba abin da babu kuma cikin kowane fi har mata da kaga kake gani an mata a cikin mata duk akwai masu wannan wani yana aikin a neman sa ne wani kuma addini aka sa shi yake cutarwa ya zai ya karya addini ai ya lura an wannan ana da son addini to ba za a turo shi ya zauna ya bibici masu addini to akwai munafurci wanda Allah ya sha wahala da munafukai إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون منافقين مكريتان إن المنافقين هم الكاذبون هكا القرآن يجي واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام كما كسني شا دنيا gidan imani ne da musulunci da Allah ka ji wannan magana duniya gidan me imani ne da musulunci ashe so ake ka rayu a duniya rayuwar imani da musulunci wanda duk ya rayu a duniya bai da imani bai da musulunci bai ci sa zuwa duniya ba wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna fi ahkamihim a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'mine akan hukunce hukuncin su suna da imani wa mawarisihim da ainihin gadan su wa zaba'ihim da yankan su wa salati alaihim da kuma yi musu addu'a mala yace wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman gida ta ahlus sunna ba a wa mutum da haƙiƙanin imani hatta ya ce bi jami'i al islam ba a cewa wani yana da imani na haƙiƙa sai ya zo da dukkan shari'o'i na musulunci fa in qassara fi shay'in min zalik idan ya tauye ya takaita akan wani abu na hukunce hukuncin shari'a kamar misalin kaga mutum yana sallah yana azumi amma baya bada zakka wannan baka yi mai shaida da imani cikakken shaida ko kuma kaga yana yin komai amma baya sallah komai yana an ce akwai wani yana da kokarin sadaka taimakawa al'umma amma an zo sallah kuma baya yi to kaga ai ya zama shirme la tashhadu lahu bi haqiqati al-iman hatta idza ata bi jami'i shara'i al-islam kana na kusan iman wannan mai irin wannan sai a ce na tauyayin imani hatta ya tuba sai har in ya tuba wa lam anna imanahu ila Allah ila Allah ta'ala irin wannan mutanen to ka sani imanin sai yana gurin Allah ma'ana Allah ya san iya yawan imani da raunin imani tammal imani aw naqisal iman cikakken imani yake da shi ko tauyayye illa ma azhara laka sai dai abin da ya bayyana gare ka kai min tadyi'i shara'i al-islam na tauye shari'o'i na musulunci da yake yi to wannan zaka yi mai hukunci akan wannan kaga baya sallah kace to ai an fada manzo Allah ya ce al'adul ladhi bainana wa bainahumus salah faman taraka faqad kafar alkawalin da yake tsakaninmu da mu da su sallah duk wanda baya sallah ya zama kafiri to kaga baya yi to wannan zaka yi mai hukunci akan wannan was salatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah yin sallar jana'iza ga wanda ya mutu daga cikin alƙibla ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya manzan Allah to wannan sunna ne ma'ana sunna ne a ji mai sallah sai mai sallar jana'iza almarjum wa zani wa zaniya wanda aka jefe shi ma da zuwa mun yi magana akan wanda ake jefewa da zina ba to har wanda aka jefe da zina sunna ne a ji mai sallah kada ce a ah, ai mazinaci ne jefe shi aka yi bara masa sallah ba shi ma sai an masa sallah ai musulmi ne ko idan mutum yayi zina ya ridda bai ridda ba wazani wazaniya mazinaci namiji in ya mutu za a mai sallah ya ta mace in ta mutu za a mata sallah wallazi yaqtulu nafsahu da wanda ya kashe kansa da kansa shi ma in ya mutu za a mai sallah wa ghairihim da wani su duka ko da mutum zuwa ya kashe kansa da kansa to za a yi mai sallah to amma anan akwai gaba mai muhimmanci yace min ahli alqibla cikin musulmi masu kallon alqibla masu sallah wasakaran har ma dan maye dan giya da ya sha giya yayi ta tul sai ya fada kwata ya mutu shi ma za a yi mai sallah wa gairihi as-salatu alaihim sunnah yi musu sallah irin waɗannan sunna ne yi musu sallah irin waɗannan me sunna ne to a nan gurin ku kula da wani abu guda akwai abinda malamai suke cewa na tsoratarwa yayin da wani tantirin mazinaci a unguwa kowa ya san shi mazinaci ne sai ya mutu to limamin unguwa ko manyan malamai na unguwa kar su masalla ba wai fa dan haramun ne a masalla ba a'a idan an zo dan a tsoratar sai an zo za a yi sallah sai liman ya ce a wani ne a ba zan masalla ba ku je ku nemi yan uwansa mazinata su masalla wani babban barawo dan fashi kowa ya sani dan fashi ne sai ya mutu bai kamata mutane masu amfani manya-manyan mutane na unguwa su zo su masalla ba idan an kawo shi ce a'a ba za mu masalla ba ku je ku nemi yan uwansa yan fashi su mai sallah ba sani ko kun gane dan luwadi ko mai lalata 'ya'yan mutane a unguwa an riga an sani yana daukan abunan mutane yana lalata su yana luwadi da su yana sai ya mutu to don tsoratar da masu zunubi sa kar a sallah shi babban liman kai mai sai aje a nemo yan uwansa yan luwadi abokanan su zo su hadu su yi mai sallah a tattara dai duk tarkace dai karabiti su je su hadu su yi mai sallah ko ba haka bane amma ya kare sa kuma liman mai tsada ya zo ya mai sallah a. من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل ɗaya daga cikin mutane baya fita daga musulunci sai ya ƙaryata aya daga cikin ayoyin Allah kamar yanzu abin da yake so ya ci aqida ahlus suna duk wanda ya daga aya ɗaya a cikin Ya ce bai yarda da ita ba to ya zama arni kuma ya fita daga musulunci ba wai sai ya ƙaryata Qur'anin gaba ɗaya ba aya ɗaya kai rabin aya dan da aya ɗaya da aya dubu duk sunonin sunansu ne ayoyi ko sunansa qur'ani da haka idan mutum ya wannan ya fita daga musulunci aw ya rudda shay'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba ko ya juyar da wani abu na sunnar annabi athar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aw yazbah li ghairillah salam ko kuma ya yanka ba dan Allah ba aljaninsa ya sai yanka ko ya je yanka wasu to yanzu Allah ji dan malam nan shi ne cewa yanka ma ba dan Allah ba to yanzu akwai wanda suke yanka mutane ma dan biyan bukatar su ba wai baka yanka ragon ma kadai ba ba dan Allah ba akwai masu yanka mutane ba a garin nan akwai masu yanka jaki ka duba fa jaki haramun ne cin jaki a musulunci to akwai tsafin da in za a yi sai a ce sai an kashe jaki sai a yanka shi kai mala akwai wanda aka sa shi tsafin aka ce yanka bakin jaki da Allah da bakin jaki samun sa da wahala ba bakin jaki za a yanka kuma ta ƙeya ƙeya akwai wanda aka ce ya je ya binne zakara da ransa ya tona rami in yana so ya samu biyan bukata abin da ke ya tona rami ya samu zakara lafiyayyen zakara sai ya shi a rami kurin sai tura mai kasa yana kyar kyar kyar kyar sai ya mutu kai akwai masu binne akuya akwai masu binne rago kai abin ba a cewa komai akwai waɗanda ake sawa su je su sato jarirai su je makabarta makwantai sababbin binnewa makabarta shi yasa yana da kyau gwamnati ta sa masu gadi a makabarta in kana son labari tafi gurin masu gadin makabartar unguwarku su gaya maka yadda suke fafatawa da mutanen banza da daddare wajen tone kabari kuma har yanzu ana yi a garin nan ba a daina ba ka san suwa suke sa malamai bokaye matsafa irin waɗanda suke ba da bara masu ba da addu'a masu ba da kaza mutum ya fake da malinta yana cewa yana ba da bara yana ba da sa'a in zaka tafi kwatana sai ya zo ya duba maka zaka je ingila ka je karatu ko zaka je kasuwanci sai ya duba maka hanya mulki kake nema sai ya duba kuma yawanci manyan mutane suna da alaka da su ba sa iya yadda su mulki ba tare suna da alaka da wannan bokayen ba a je ka tarar da mutum a ƙauye a daji yana cikin talauci wani ma bokan kuturu ne wallahi a garin nan akwai bokan da yake kuturu ne kuturun ma wato matsiyacin kuturu mai wani kuturta ma amma wallahi idan aka zo yayin haɗin nan sai cin sai abin da kake nema sai ka samu ko Allah baya so an yi gobe da nisa a nan garin gobe da nisa kai san me ake nufi da gobe da nisa ai wai in ka zo ka kawo mai bukata wato gobe ma ta yi nisa yanzu yanzu zaka samu akwai wani babban buka a garin nan nan can ya eh, aka yake wajen hanyar gwarzadin na wani ƙauye ake shiga wannan yake shiga wallahi wani bawa Allah ya ce tab ai akaram kallahu mala abun da ya baka tsoro ce wallahi duk manyan kasan nan suna zuwa wurin nan yace wallahi idan ka je motoci zaka gani na tashin hankali wani kan iya samu dama ma da helicopter zai dira a wurin amma da ke kayan munafurci ne zai je da jirgin ba da mota kaga ko kwanta babu haka za su yi ta shiga cikin cafi da cikin lambo cikin abin su je gurin wannan yana musu aiki manyan mutane saboda sun yarda da su to duk a gida ahlus sunna irin wannan bai da kyau to irin wannan bokayen sun suke sa a yanka ba dan Allah ba sai a ce ai kana neman biyan bukata ka je ka yanka raguna guda bakwai kuma za ka yanka ka kawo su gidan malamin sai ka kawo nan eh ka kawo masa ya je ya ci more da shi da iyalansa ya kwana ya baccinsa ya more akwai wanda aka shimfiɗa mai kaji bakwai kwai guda arba'in a wane ne guda kaza ya ta taro ya kawo gidan malam duka kawo masa ya gyara ya ci ya more da shi da iyalansa kana tsammanin zai biya ma bukata shi ya isa ya biya maka abu mai sauki malam ka je kai alwala da daddare ka tashi karfe uku ka fara fafatawa wallahi duk wanda yake san baya cin haram kada ya ji ɗan wajen roƙon ubangiji ka tashi da daddare kurum ka kashe bacci kuma wallahi duk abin da kake nema ka sashi a gaba da daddare gani in baka samu ba lokacin da Allah da kansa yana saukowa zuwa wannan sama da saukowa da ta dace da shi yana cewa ina mai addu'a amsa masa ina mai roƙon bashi kana da aqida kana cin halal kana sallah kam salawat kana da wasu bukatu ka je ga Allah waɗanda ka sani mutanen kirki ne mutanen kirki cikin yan uwa ka ce a taimaka ma da addu'a 'ya'yanka su ma iyalanka iyayenka su maka addu'ar iyaye tana da tsada amma mutane mutum bai zai wannan ba baya kuma sai tattala ya je gurin malami ya je hada masa arzikin duniya ya ba shi waya addu'a kazami shi kansa fa bokan fa mushriki ne kafiri ne dan boka harmi ne duk inda boka yake faɗi kai tsaye kai ma ka bata lokaci kafiri ne boka ba musulmi bane kamar yadda manzo Allah ya faɗa kai ba ma shi ba ba manzo Allah cewa duk wanda ya je gurin boka ma man ata kahiran aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je gurin boka ya gaskata boka akan abin da boka ya bashi labari to ya kafirce da abin da aka saukar annabi Muhammadu me aka saukar annabi Muhammadu Qur'ani to kai da ka je wurin sa an ce ka dodano kafirci to shi ba kuma wani hadisin ce duk wanda ya je gurin boka sallar kwana arba'in ta zama to lalatacciya babu ita arba'in kuma ko karama ba za a karba ba to wanda zaka je gurin sa wannan shi ne kake tsammanin musulunci amma yanzu mutum kasuwanci zai sai ya je gurin boka yi kuma mutane sharrin bahaushe ya kasa gane waye malamin arziki waye boka kudin duk wanda zai zo ya zauna yana bata rai yana rike tarbi yana bata bakinsa da abin nan kana zuwa waye mutum sai kudin sai rikice da ka zai awo awo sai ce to malam ya fara aiki kenan awo wai awo wai irin wai magana da aljanu kenan ya karka ya ilu ya zamza ya ilu ya sarma ya ilu ya kaza kaza ita surkulle ita surkulle aljannar zai zo masa ko baka gaya masa sunanka ba zai ce kai ne wani daga unguwa kaza kuma bukata kaza ta kawo ka faɗi ce ta ka ga malamin nan gaskiya ne a karamka Allah abin da ya kawo ni kenan sai ce to an gama aiki kama da kaza to shi daman boka abinda mu yasa muka ce malamai sun ce boka kafiri ne bai zamantowa boka sai yayi da'a wa aljani sai ya kafirce akwai wanda aljanun suke zuwa suna kwanciya da suna luwadi da su akwai wanda aljanin zai ce ka daina yin sallar la'asar ka bar mu ita akwai wanda aljanin zai ce jini za ka rinka kawo mu jini akwai wanda zai ce kaza akwai wanda zai ce kaza akwai wanda zai ce kaza akwai wanda aljanin zai sa shi kullum ya rinka tashi da daddare yana tsirara sai ya zagaye unguwarsu akwai abin da ba a cewa komai to su zo su za kuna ta yanka ba dan Allah ba la yajuz haram aw yusalli li ghayri Allah ko mutum ya salla ba dan Allah ba wa idza fa'ala shay'an min dhalik in mutum ya aikata wani abin da wani daga cikin wannan faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al'islam islam to wajibi ne wajibi ne ka fidda shi daga musulunci kaji ba kai kai din dole ne ka fitar da shi daga musulunci wa idza lam yaf'al shay'an min dhalik amma mutum bai aikata wani abu daga cikin waɗannan ba fa huwa mu'minun muslim bil ismi la bil haqiqa zaka ce da shi mu'mini zaka ce da shi musulmi zaka ce da shi musulmi kai dan ba a ce ma mutum mu'mini ne dan harkar imani a boye take amma musulmi kowa zaka ce wani musulmi ne amma ka ce wani mu'mini ne an faɗa gaba annabi ya ce a'a ko dai musulmi ai wani mumini ne a'a ko dai musulmi ba a cewa wani mumini ne duk wanda kaji ya ce wani mumini ne to ya yi kuskure da harka ce ta zuciya baka sani ba wa sami asari min malam ya bulo buhu a kaluka duk abin da ka ji daga cikin hadisai wanda hankalinka bai zai iya dauka ba kamar irin ah, kana ganin baka saba da ji ba kana ga hankalinka bai zai iya rikewa ba kamar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qulubul ibadi baina asbu'aini usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wa jal wato zukatan bayi suna tsakanin yatsu ne guda biyu na ubangiji tabaraka wa ta'ala irin wannan wannan wannan hadisi da imamu muslim ya fitar da shi a babu tasrifin lahi ta'ala al-qulub kaifa sha da imamu ahmad hadisi abdullahi ibn amr irin wannan hadisin wa da fadan annabi inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila ila sama'id dunya Allah yana saukowa zuwa wannan sama din irin saukowar da ta dace da shi hadisin imam al-bukhari da kuma hadisin da aka ce wa yanzilu yawm arafa Allah yana saukowa ranar wato arafa hadisin ibnu manda a cikin at-tauhid da abul faraj a sakafi duk sun shi amma hadisin wannan da'ifi ne bai da inganci imam al bazawi ma ya fadda shi a cikin sharh sunna da hakan kun zo kan wannan yanzilu yawm arafa sai ku sa masa dot hadisi ne da'ifi bai inganta ba wa yanzilu al qiyama da hadisin da ke cewa Allah yana saukowa ranar a ainihin wato ranar tashi alkiyama sai dai wancan hadisin na na yanzu yawm arafa an samu riwaya mawqufiya ta inganta kamar yadda imamu darimi ya fitar da shi a cikin raddu alal jahmiya da abu usman as-sabuni a cikin aqidatu salaf da imamu darqutni a cikin littafin sa an-nuzul da imamu lalakai a cikin sharh sunna daga ummu salamata marfu'an ai mawqufan kai mawqufi shine ya inganta sahha mawqufan to da wannan hadisin da yake cewa Allah yana sauka ranar tashin alkiyama kamar kamar yadda ya tabbata a cikin alqur'ani sunna cewa Allah yana zuwa irin zuwan da ya dace da shi a kiyama don ya zo ya yi hisabi tabaraka wa ta'ala a saukowarsa an samu wasu hadisai al'azab wadanda suka zo daga magabata cewa Allah yana sauka ranar tashin alkiyama kamar kamar yadda ya zo a cikin wannan littafin na arraddu al jahamiyya na imamu darimi Allah ya ji kansa rahama da tafsirin ibnu kasir duk sun kawo waɗannan maganganu wa jahannama la yazalu yatrahu fiha sannan ita wutar jahannama akwai hadisin da yazo Allah bai zai gushe ba yana ta zuba halitta a cikin malam hatta yada alaiha qadamuhu jalla sana'uhu Allah zai ta zuba waki ta zuba waki ta zubawa ba ta cika ba sai Allah ya sanya diddigen sa da ya dace da shi hadisin imamu bukhari inda a ƙarƙashin tafsirin ayar da Allah yake cewa taqulu halmin mazid da imam muslim shi ma ya fudda wannan hadisin ka duba za a yi ta zuba halitta ai ta zuba halitta da Allah ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi sai mun cika jahannama da mutane da aljanu lodi a loda ta cinye a loda ta cinye a loda ta cinye amma Allah madaukin sarki sai ya sanya sa ya toshe ta wanda ya dace da shi ba wani iri ba ne za ta rinka katsin katsin katsin kamar ta sha nauyi kenan wa qaulin ta'ala da faɗin Allah madaukin sarki lil abd ga ga ainihin bawa in ma mashaita ilayya harwalatan in ma mashaita ilayya harwaltu ilai idan ka yi tafiya zuwa gare ni kuma zan yi sauri zuwa gare ka hadisin da ake cewa duk wanda ya kusance ni da gaba da zira'i zan kusance shi da ainihin ba'a idan ka zo kana tafiya wurin ubangiji to shi kuma zai matsoka yana mai sauri irin waɗannan hadisai da faɗin sa a inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu yawm arafa wannan mimitawa irin wancan ne da faɗin sa inna Allah khalaqa adam ala suratihi cewa Allah madaukin sarki ya halicci annabi adam a bisa kamannin shi adam din malamai sun saba ne a bisa sura a bisa kamannin ubangiji ko a bisa kamannin shi adam akwai maganganu masu tsawo dangane da maganganun malamai Allah musu rahama hadisin imamul bukhari da wancan hadisi na eh, eh, in mashaita ilayya halwartu harwaltu ilaik shi kuma a hadisin a imal bukhari ne shi ma ya ruwaito shi riwayar abu huraira da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fi ahsani sura na ubangiji na a bisa kama mafi kyau hadisi ne sahihi hadisin mu'az bin jabal imamu ahmad da imamu tirmidhi duk sun fadar da shi manzo Allah yake cewa naga ga ubangiji na fi ahsani sura wani irin da ne ubangiji balance mafi inganci aho bi fu'adihi bai ga Allah ido da ido ba amma ya gan shi da zuciyarsa Allah ya nuna masa kan shi da zuciya amma manzo Allah bai ga Allah ba shine zance mafi inganci dan dan manzon Allah Abu Zar da Fariya tambaye shi ya manzo Rasulullah kaga Allah yace nurun anna arah yace haske ne ya hana ni in gan ban gan shi ba nana Aisha take cewa duk wanda yace muku annabi ya ga Allah to hakika yayi ƙarya lalle manzon Allah bai ga Allah ido da ido ba amma dai ya ganshi ta zuciya an nuna masa shi ta ne ta ta ainihin wato zuciya saboda ganin Allah ba karamin abu bane amma a lahira za a ganshi kuma annabi zai ganshi ba annabi ma sauran halittu ma za su ganshi annabi Musa ma ya nemi ya ga Allah ai qala rabbi arini anzur ilai ya Allah ina so in ganka in ji annabi Musa Allah ce qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace ba za ka ganni ba amma in kana so ganni duba wancan dutsen in ka gan shi yanda yake to da sannu za ka ganni in ka duba wancan dutsen ta mata rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa yana yana duba dutsen ubangiji ya jalli da haskensa aka ce hasken ubangiji bai wuce kafar allura ba aka fitar akan dutsen ai kurin dutsen sai ya radaddage babban dutse annan wasu ya ce yana son ya ga Allah Allah ya ce ba za ka iya gani na wannan naked eyes ɗinka ba zai iya gani na ba saboda hasken ubangiji amma in ka ce sai ka ganni to duba wancan dutsen in ka in ka samu ka ga dutsen yanzu ba ni zaka duba ba duba dutsen in ka ga dutsen kamar yanda yake idan ka ganshi in istaqarra makanahu fasawfa tarani to da sanin za gani yayin da ubangiji ya tajalli da haskensa akan dutsen ai dutsen kudu sai ya nike gaba daya annabi Musa yana duba ba sai faɗi sumamme ba fa karra Musa sa'iqa sumamme yana nema ya mutu a afaqa yayin da ya farka yace qala subhanak ce Allah sarki tabbata gare ka tubtu ilaik na tuba ina cikin masu miƙa wuya na farko da imani to annabi Musa ya ce zai ga Allah amma bai gan shi ba ina fatan kuna fahimta to wannan kenan mala ya ce kaga waɗannan hadisai yanzu duk kun ji su ko wancan wancan wancan wani zaka ji an faɗa sai ka ji ya dan maka nauyi ya ga yace to washbahu hadhihi al-ahadith fa alayka bit taslimi wa tasdiqi wa tafwid ka gaska mika wuya taslim wa tasdiq ka gaskata wa tafwid ka fawwala al'amarin zuwa ga Allah at-tafwid ana abin da ake nufi tafwid ilmul kayfiyya faqat ka fawwala lamarin ilmin yanda ainihin abin yake kun fahimta ba wai tafidu ilmul ma'ani ba ba wai ka ce wai baka san ma'anar wannan ba an ce Allah yana saukowa kace a ah, baya saukowa Allah yana magana ka ce a ah, baya a ah, ka ce kai dai baka san ya yake saukowa ba magana baka san ya yake magana ba to wannan shine aka ce ka fawwala warida kuma ka yarda a ida dole ka yarda da su hadisan kar ka ce kai baka yarda ba irin waɗanda za a zo a ce ai wannan hadisin ma ya saba hankali wanda jana shari'a sabanin hankali a in dai shari'a ta zama sabanin hankali to ai ta zama ba daidai ba kenan kai din in ka ga an faɗi abu hankalinka bai ɗauka ba to ka tuhumci hankalinka kai shari'a sai ce take hankalinka ne mai mushkila kun fahimci wannan yawwa la tufassir shay'an min hadhihi bi hawak ko ɗaya daga cikin waɗannan hadisai karka yadda ka fassara ko ɗaya a cikin wani da san zuciyarka fa innal imana bi hadha wajibun imani da wannan fa wajibi ne dole ne wa man fassara shay'an min hadha bi hawa duk wanda ya fassara irin waɗannan hadisai da san zuciya da ra'ayi wa raddahu ko kuma ya juyar da shi fa huwa jahami ya zama ba jahami. dan bid'a dan jahmiya wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya duk wanda ya ce muku wai yana ganin Allah a duniya fa huwa kafirun billahi azza wa jalla to ya kafirce wa Allah ka akwai masu cewa su suna gamuwa ma da Allah ko ba haka bane akwai masu cewa suna haduwa da Allah suna ganin shi suna magana da shi akwai masu faɗa duk yayin da ba abin da ba yi manzo Allah an ce ana gamuwa da shi ka duba dai ana gaya mana cewa annabi yayi wafati yana Madina in mun je mu kai masa ziyara assalamu alayka ya rasulullah mu dawo kan Abubakar a mu masa ainihin addu'a amma yanzu wani kudin sai ya ce mana ai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ya bace wani addu'a ko ya bace wani zikiri wani ya zo ya ji ana kwankwasa kofar sa da daddare kwankwan kwankwan cikin dare yana fita sai ya ga haske sai ya ga fari wani mutum mai farin kaya ya aka yi aka sai ce mai sai ya ce ai shi ya rasulullahi ne ya zo su gaisa wai manzan Allah ya kawo mai ziyarar su gaisa wai suka fita suka je gindin wata kuka ya zo masa da busu suka zauna suka tattauna ya ce masa kaza kaza ya ba shi abubuwan da zai ba ya tashi washe gari kuma ya yake ga mutane wai ya gamu da manzan Allah wai jiya kuma ba waya mafarki ba fa ya kazatan lama naman ko a kawo wani salati a ce wai ayan gamu da manzan Allah wai a farke wai aka gamu da manzan Allah wai ya bada wannan salatin wai wai ido da ido to alamin guda nawa ne kuma ina maganar wafatin da aka ce yayi innaka mayyitun wa innahum mayyitun to kaga wannan ya zama damfara kenan duk wanda ya ce wai yana gamuwa da Allah ko ya hadu da Allah ko ya ga Allah ya bashi wani abu wannan ya kafirta wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun ko mutum ya zauna yana ta tunanin Allah kamar ya tunanin Allah to yaya aka yi Allah to shi ya aka yi to me farkonsa to ya aka yi irin wannan zai kai ka karar dafa shi yasa malam ce bid'atun to yanzu shi Allah ya girman sa yake to yanzu Allah ya kaza din sa yake to yanzu Allah ya al-fikratu fillahi kenan wannan bid'a saboda manzo Allah ya faɗa li qauli sallallahu alaihi wasallama tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah ku dai yi tunani akan halittan Allah halittun da Allah ya yi ku yi tunani akan su halittan sama ya halatta kai tunani halittan ruwa ka yi tunani halittan a dabbobi ka yi tunani amma kar ka yi tunani akan halittar shi Allah ɗin kansa wannan bai halatta ba wani hadisin shi ma dai hadisi ne mai rauni kamar yadda malamai suka suka yi bayani hadisi Abdullahi dan Abbas isnadu da'if sai dai yana da shaida da zai dada karfafa shi kamar yadda Abu Nu'aym ya fitar a cikin Hilya shi sa wasu malamai suka ce hadisi ne hasan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru lah fa innal fikrata fi rabbi taqdahu shakka fil qalbi malam yace tunani akan lamarin Allah yaya Allah yake yau shi kaza shi din me farkon sa wannan yana sa shakka a cikin zuciyar mutum mana ka san me yasa aka ce karkai wannan tunanin kwakwalwarka ba ta da karfin da za ta iya gane wannan ko ba ka bane bari mu ga muku misalin da hannunku zai iya tabawa inda aka ce karkai tunani akan lamarin ubangiji yin haka din bai halarta ba sai kake kamar an boye maka wani abu ne to kai din kwakwalwarka da idanka da ganinka da bakinka da muryarka komai yana da target to kwakwalwarka ba ta isa ta yi tunani ta ya ubangiji yake hakikaninsa ba misali yanzu duk inda ka kai ga gani a buɗe maka hanya daga nan har zuwa maiduguri ba kai saka hangu abin da ake a maiduguri ba daddara ba gini ko ɗaya wannan idan naka yana da karfin da zai gano abin da ake a maiduguri sai ba ma maiduguri ba nan nan bata a bude maka kan sai dai ka ganyi mu haka ne ko ba ka bane malam yanzu qur'ani fa ko littafi in mutum zai karanta sau da sai dai ga mutum yana yana haka ya rattafa gilasi yana duddubawa yana haka ko saboda yana da target akwai short sight akwai wane ne akwai menene ji yanzu duk abin da ka kai ga ji Ace ce an yi shiru ba abin da yake motsi don Allah za ka jiyo abin da ake a gadon kaya za ka iya ko gidan zu ashe ka jin yana da target yana da target ba wai kurum mutlak ne ta shi ma tunaninka yana da target akwai abubuwan da za ka iya tunani akai akan halittar ubangiji ka iya tunani ko ka ta yi ibda'i ma da kawo wani abu sabo zaka yi amma lamarin ubangiji an hana ka saboda ba ta da karfin da za ta yi wannan in ko ta ce sai ta yi za ta kafarta ba sani ko yan wasu fahimta wa anna al-hawama was-siba'a wad-dawab kullaha ka sani irin dabbobi masu cutarwa da su kerkeci da sauran dabbobi da kananan dabbobi da manya irin su alhawa irin su kunama ne irin su tururuwa su cinnaka su dangin waɗannan dabbobi da su mage ko ko muzuru ko gafiya da su kirkeci su kura su giwa su zaki wadda da sauran dabbobi kullum duka na zira kamar a kiyashi والنمل da tururuwa wa zubab da su kuda kullaha ma'muratun la ya'maluna shay'an illa bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala dukkan su gaba ɗaya abun yawa umarni ne babu abun da suke sai da izinin Allah in kaga kura ta yi kuka da izinin Allah ne in kaga kiyashi yayi tafiya ya je wuri kaza da izinin Allah ne in kaga cinnaka ya zo ya cije ka da izinin Allah ne kaga yadda za ka gane wannan yanzu kana cikin tonon rijiya rijiya za ka zo kana tonawa kana tono ka fasa wani dutse sai ka tarar da ƴaƴan kwari a cikin dutse wa ba su ruwa Allah ina suke samu abinci Allah wa ba su numfashi Allah suna rayuwa ne da izinin Allah ka yadda da wannan wal imanu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwal ad kuma ka yadda cewa Allah ya san abin da zai faru tun farkon zamani wa ma lam yakun da kuma abin da ma bai faru ba ka yadda da wannan sabanin akwai yan bid'a da suke ganin cewa فالله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل كونها wai Allah bai san abu kafin ya faru ba yanzu misali idan mun gama karatun nan mun tashi za mu tafi mu wani zai tafi wani guri wani yana da uzuri zai je kaza wai su wani yan bida su suke cewa wai wai Allah bai yanzu in ka tashi Allah bai san ina zaka je sai ka je gurin ki sani gobe zaka je kaza zaka yi aiki kaza zaka tafi kasuwa zaka yi wata harka wai Allah bai san me zaka yi gobe ba sai in kai wannan yake ganewa shine fallahu la ya'lamul ashiya qabla kauniha wai Allah bai san abubuwa kafin su faru akwai yan bida masu wannan to kakka yadda da wannan yanzu wannan aita waya ne ga ubangiji yanzu ko kai mai gida fa aka ce da kai ai abin da ke faruwa a gidanka ma duk baka sani ba matanka suna kaza a gidanka ana kaza wannan kaga za'af ne ai rauni ne kenan baka da mutaba'a babu supervision baka baka lura da abubuwa to ballantana Allah ka'inun bima wa ma kun yakun mimma huwa ka'inun duk abin da zai kasance Allah ya sani ai ina ga ba bukatar ma wai a ce wai Allah wai ya sani wai yayi ai ya sani to waye su ma ba ba ahsahu Allah wa addahu adda Allah ya kididdige kuma ya irga shi irgawa wa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa ka'in duk wanda ce Allah bai san abin da ya kasance ba da wanda zai kasance wa gar kafara billahi azim hakika ya kafirce wa Allah baraka wa ta'ala lalle ya bar imani ai wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl sannan babu aure sai da waliyi da shaidu adalai shaidu guda biyu alal aqalli a samu mutum biyu wanda za shaida in za a aure wa sadaq da sadaki Allah au kaɗan ne ko mai yawa wa man lam yakul lahu waliyun fa sultanu waliyu man la waliya la duk wanda ba yi da waliyi to sarkin sa shine waliyinsa duk matar da bata da waliyi to sarkin ta shine waliyinta wannan hadisin yana nuna mana wannan magana tana nuna mana bayan aure sai da wali mace ba ta aurar da kanta amma namiji zai iya zuwa ya karba aure da kanshi yanzu ka je neman aure in ka ga dama ba ka tura kowa ba sai ka je ka nemi waliyin da za a daura auren ka ce ina nema ina neman ka bani wance kun gane wannan ina neman ka bani wance sai ce na baka ka karbi kayan ka tafi amma mace ba ta aurar da kanta sannan ana ya kamata a samu shaidu alƙali kamar guda biyu kamar me guda biyu to amma hadisin da ya zo din yake magana akan lalle sai an samu shaidu kamar guda biyu din hadisi ne mai rauni inda an samu wali ya daura aure da ka da nashi to ai aure yayi sadaki dole sai da sadaki ba a bada mace sadaka hakkinta ne kuma babanta da mamanta ba su da yancin su cinye mata sadaki sai dai in ta ba su kuma sadakin nan ko mai yawa ko kaɗan ba dole sai ya zama tarin kuɗi da yawa ba to wanda kuma bai da waliyin zai masa aure to sarki shine waliyin sa shine majamincin al'amuran sa to abin da muka faɗa dai Allah muke roƙo ya ba mu lada na kuskure ko tudu ba harshe Allah ya mana afuwa da rangwame نقف هنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيكم ونوتامي هو إن شاء الله تعالى السلام عليكم akwai wasu yan دا wanda uwa da Allah ya masa arzikin samun karuwar aure ɗaya daga cikin masu taimaka a wannan masallaci ana bukatar yawan sai masa da addu'a Allah ya sanya albarka cikin auren Allah ba su zaman lafiya kuma Allah ba su zuriya ta gari mai taimakawa addinin Allah muna musu addu'a kuma muna musu murna Allah ya sa albarka cikin wannan aure amin sun amin sannan kuma um, akwai ɗaya daga cikin shi ma 'yan kwamitin wannan masallaci da mahaifin shi nan kusa suke da masallaci Allah Ubangiji ya yi masa rasuwa shi ma ana muna tawassuli da wannan karatu da muka yi da wannan zama da muka yi na tattaunawa akan addinin Allah da abin da ya shafi rayuwar mu gaba daya muna tawassuli Allah madaukin sarki ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta kuma al'umma wannan masallaci gaba daya da wanda suka halarci wannan karatu muna isar da ta'aziyya ta musamman ga ga ga 'ya'yan wannan bawan Allah da iyalansa da 'yan uwansa gaba daya da mutanen unguwa ma gaba daya Allah ya baku hakuri Allah ya baku dangana da juriya shi kuma Allah ya haskaka gabarinsa kuma Allah ya sa ya huta kuma Allah ubangiji ya bada juriya da hakuri ga waɗanda ya tafi ya bari kuma ya ba su kafaɗar ɗaukan nauyin da ya tafi ya bar musu mu kuma abin da ya saura mana cikin kwanakin mu Allah azurta mu da aikata mai kyau Allah ya mana afuwa da rangwame kuma ya samu cika da imani marasa aiki a cikin mu Allah ka ba su aiki marasa lafiya a cikin mu ya Allah duk wanda ba shi lafiya kai masa arzikin lafiya don ya samu daman bauta maka dalibai masu jarrabawa a cikin mu ubangiji Allah kai musu taufiki ka sa sun yi a daidai kuma ka sa sun yi a dace ka raba su da maimaitawa dalibai masu neman jami'a a cikin mu ubangiji Allah su ne mu na gaba Allah ka ba su nasara Allah ka ba su dacewa waɗanda suka tafi neman soja ko suka je nema Allah ba su dacewa dan kasuwan cikin mu Allah ya ba su albarka a kasuwancin su ma'aikatan mu na gwamnati Allah sa musu albarka mata da suke sauraron mu a gidaje Allah musu albarka dattawa da suke tare da mu a wannan masallaci mu ne musu addu'a ta musamman Allah ƙara musu nisan kwana kuma Allah ba su mutuwa dacewa da mutuwa akan wannan hanya ta addini kuma Allah ya yalwata musu rayuwarsu Allah haskaka musu dukan mu gaba ɗaya da muka zo wannan guri da Allah muna ka da ka da rahamarka da jin ka da ka ya Allah kai mana arzikin imani ka sa mu gama da duniya lafiya ka raba mu da fitintunu da tashin hankali wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah muke roƙo Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya dan uwa malam eh, Muhammad Awwal Albani na Zaria da aka kama shi muna masa addu'a Allah ya kubutar da shi waɗanda suka sa hannu wajen kulla masa wannan makirci da sharri a kama shi a daure shi ubangiji Allah kada ka biya musu bukatunsu an sa ayyo belin shi aka ce za a belin sa gwamnati ce sai an bada naira miliyan goma akan belin malam albani malami mai da'awa mai karantarwa naira miliyan goma kuma miliyan goma nan mutum biyu za su ba da ita kawai ba yadda je a nemo sadaka a tattara ba mutum biyu kawai mutum biyu din kuma kowa sai ya ba da e-passport dinsa sai ya ba da mai e-passport dinsa da kuma wasu kadarorinsa da ya mallaka da takaddu gwamnati ta riƙe aka yi wannan din aka tara naira miliyan goma fa beli fa aka ɗauki kudin aka bayar suka karbe kudin na'am kuma beli kaga a ka'idar gwamnati ma is ko'ina ko amma da yake najeriya ce jaga-jaga ce kuma akan mutumin da fa har yanzu fa ba a tabbatar mai da laifi ko kwaya ɗaya ba haka aka haƙura don ana son rayuwarsa da taimakon al'umma mutane suka yi volunteering suka cire miliyan goma suka bayar ana bayarwa ana sako shi ranar da aka sako shi kuma duk jami'an tsaro sojoji 'yan sanda suka zo suka tukuikuya suka tattara suka tafi da shi yanzu ba a san aina yake ba kuma an ba da belin kuma kuma kuma an karbi kuɗin kuma kuma sun daɗa kama shi kuma kuma yanzu wani ya zo ya ce wai wai ana neman wai zaman lafiya a ƙasar nan ga yan neja Delta ga yan ta'adda ga matsiyata babu abin da yanzu yan neja Delta nan babu barnar da basu yi ba a kasar nan har yanzu fasan man fetur din masu ke suna diba suna tafiya shi su ba musu komai ba ba malami mai da'awa duk wanda suka ga yana da amfani a cikin al'umma musamman akan addini wala ba su kyale shi ba wallahi to illar gwamnatin kafirci kenan da haka waɗannan mutanen wallahi sai mun sa su cikin addu'a dole in ba ka ba za su mana ba daidai ba an yi shiru sarakuna sun yi shiru manyan 'yan siyasa sun yi shiru 'yan kasuwa sun yi shiru kowa ya shiru sai mu miskinai ɗalibai irin da ni da kuma ci mutum kaza ba wani za mu ji abun ya dame mu shiru kake ji sai dai jaridu kuna suna ta bugawa suna samun kuɗi kuma abu mamaki a kurkuku suka tafka shi ba kurkuku a kurkuku cikin 'yan prison barayi yan fashi wane ne mashaya ana aka afka shi malami mai wa'azi da da'awa mai karanta kuma akan abin da ai ba a tabbata masa laifin shi ba saboda kurin wata manufa ta wani abu na siyasa kurin shi yasa dole sai kun taimaka malaman ku da addu'a gaskiya daman ɗayan biyu ne yanzu a ƙasar nan ko dai kai shiru ka rufe bakin ka karka gaya mutane gaskiya su ta aiko maka suna turo ma suna baka motoci da kujerun maka ana gina ma gidaje ana cika ma aljihunka da kuɗi baka da matsala za su yi maka wannan a gwamnatance ko kuma in ka ce sai ka faɗi gaskiya su yi barna ka yi magana to wallahi za su batar da kai kuma za su ɓoye ka kuma za su illata ka kuma kowa ya kai yanzu ana nan an gayyato yanzu gwamnatin najeriya ta gayyato manya-manyan masu leƙen asiri da bincike 'yan isra'ila da 'yan cia da 'yan binciken cikin gida na amerika wannan kala uku an gayyato su a jazira mun ga sun faɗa arabiya sun faɗa kafafen watsa labarai mu kafin mu ji ma a najeriya ma duk ana ta faɗa shugaban ƙasar najeriya ya je ya gayyato su waɗanda su suke sa ake kashe falasɗina wannan na isra'ila mugun karni irin na isra'ila mugun karni irin na amerika yanzu an gayyato su za su shigo arewa za su bincike ta gaba daya duk wanda suka tukuikuya shi da sunan bincike kai kasan ina za su kai shi guantanamo zai tafi wallahi kuma ni shiru an zuba ido kuma za su fara aikinsu to dama wannan shine shimfiɗa ce suke din lokacin da dan uwansu ne kafiri ne dan uwansa duk abin da zai taimaki kafirci wallahi sai sun yi shi mu kuma matsalar mu musulmin kuɗi shi ke rufe mana baki babu tunanin abin nan yanzu abin bakin ciki yaran mu da suka je nan da din sojojin nan an ce a Kano aka mai da shi Kaduna aka mai da shi ina ne wallahi yaran mu da yawa alhamdulillah malamai sun tawazi a tafi soja a tafi soja wallahi duk din Kano da ji kaɗan ne suka samu ketare a kallu min kalil da duka aka ta koransu duka kuma mun baka yadda baka tambayi duk wanda ya je gurin muna da su wanda mun tura su sun je ku tafi musulmi ko ku tafi aka yi ta su wai dan rashin mutunci kullum sai a ce kano boko haram boko haram duka duka suka ta duka mutane soja kurtuba to kaga yaran an ce su je sun je kuma an koro su da duka kuma ba wani babban soja musulmi da zai tsaya musu kawai yanzu kirista suka ta ɗiba shi suka ta lodawa kuma sun ɗauka yaran mu duk an koro su kuma waya cewa yana neman zaman lafiya muna fatan abin da wannan gwamnati kyau addini in bata nina ba Allah ya karya ta Allah ya raga raga da ita ya kawo mana wacce ta fi ta alheri kuma wallahi za mu faɗa a lasfika ko jimaji matukar kuka ce za ku yi fada da addini wallahi ba za ku kai labari ba ko mulkin siyasa ne za ka yi ka gama iyakacin abin da za ka yi shekara takwas ko ba ka bane za ka sauka kuma za ka dawo cikin mutane kuma duk wanda ya je rashin mutunci ya dawo ba zai dawo cikin mutane ba zai dawo in kuma kuka ce za ku yi fada da addini ku tambayi tarihin fir'auna ma ya yi fada da Allah ya ci nasara wa inna jundana lahumul ghalibun ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun yakar addini karara ta ko ina kawai jami'a baka da daman shiga wane ne baka da daman shiga ina ne baka da daman shiga soja baka da dama immigration baka da dama ko ina baka da dama kurum sai dai ai talo da su su cika wurin su zo nan kuma nan arewa masu cika mana gaba daya kwata system din da ake ma ba a amfani da shi ko ana nan an zuba ido an yi shiru wala ba mu daina faɗa ba amma muna gaya muku ne don ya kamata mutane san me ake ciki saboda irin wannan bayanan ba ko ina ne zaka ji shi ba amma shine gaskiyar abin da yake faruwa shine gaskiyar abin da yake faruwa yanzu da mutunci ya kamata abi dan me za a bi yaran mu ana dukan su ana dukan su malam barin takaice maka zance saboda lokaci yayi zuciyar akwai akwai damuwa a cikin ta wallahi wallahi muna da damuwa akan lamarin kasar nan muna fatan Allah kafin ya dauki ranmu ubangiji ya faranta mana rai da samun sauki na musulunci a kasar nan yaro fa yaje da takarda irin makarantar mu ta ko SNS ko High Islam just secondary school dai da ka sani irin ta akwai Islamic a ciki ya kai wa wani soja takardar irin za a yi screen ne ya nuna masa wallahi ka san me piro ya takarda jefo masa what is that saboda ya ga akwai larabci a ciki yana cewa takarda sakandare ce is recognized is menene ce go back to soja ne ba a jayayya da shi sai su haka tsallan kwado su ma shegen duka a gurin haka yaron ya fito saboda ka san me illarsa ba ne ko yayi ba ba waye gaye ba ba turanci ba waye waye ba da sauransu takarda ce ya je da ita da larabci a ciki biro aka yi da ita aka jefa masa ita a fuska kuma yaje yana gadara ya samu wani babban soja musulmi yaje yana yana zaune ana ta sara masa yaje sa ya ce ka taimaka mun ka duba takarda ta eh ma nake da shi a english din yace kai kar ka dame ni fa kai kar ka dame ni sai ya daga ya to irin wannan bakin cikin muka ce za mu ta lissafa muku har asuba abin da ake ciki a Najeriya kenan sai dai kurin Allah ya yara Allah ya mana mai kyau Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik